Distinguished Senator Alain Dume mun samu labarin cewa babban joji wanda yake kula da shari'an Abdulrashid Maina ya ce a kai ka gidan gyara hali na wanda yake kuje. Ya menene gasken wannan labari? Eh haka ne yanzu muna kokarin ma mu shiga wajen kenan. Don shi Abdulrashid bai zo ba yau kuma dama mun je kotu akan ko za a ba mu dama mun kare kanmu to shi George din yace babu ba dama haka tunda ya bani dama in kawo maina maina bai zo ba saboda haka a kai ni gidan yari. Menene ra'ayinka a game da wannan mataki da aka ɗauka yanzu? Eh ni gaskiya abun ya ɗaura min kai don ba ban cikakken dama tun da ban da arrest warrant na nemi arrest warrant arrest warrant din ma bai shiga hannun mu ba balle mu shiga neman shi yadda ya kamata don da haɗin kan kuma akan a nemi shi a inda yake kuma shi George din kuma yace za a ci gaba da shari'a ko shi baya nan to ka kin ga magana ko da an kawo shi ko ban kawo shi ba ba zai hana yin shari'a din ba to amma dai ni kamar yadda nace miki haka Allah ya so nake ganin cewa Allah ne ya kaddara haka zai faru ba haka ba abun daurin kai ma ai ba yau ba akwai wanda ya laifi fiye da nashi din ma shi menene Kaduna IPOP wato laifin da ya ma hukuncin sa kisa ne ya gudu kuma ya ci gaba da abin nan ai shi a Baribi yana nan da mu a Senate ba ai masa komi ba kuma in ma abin da ya kamata ni na na fahimta a lokacin shine idan ya gudu to akwai gida wanda na na bayar a zaman kamar jingina akan ba da tabbacin kamar garanti wanda da ya gudu dama kayan ne za a rike kuma takardar ma yana wajen kotu ban ga abin da ya hada akan cewa a ɗauki mutum a ba laifi ne na yi ba na ba da garanti ne cewa zai zo kotu bai zo kotu ba kuma an ce za a ci gaba da shari'a kuma akwai an yi haka ma ba bai kai ga kuma ba a ba da dama ba ma a neme shi ko hukuman da ba ma ma gane me ma'anan ba za a ci gaba da shari'a amma ni a kai ni gidan yari abin da ya ce ba ma ai takardun gidan yana hannunsa dalilin da aka je aka je takardan a gidan a hannunsa shine idan kaman wannan abun ya faru to suna da daman su sai da gidan tunda takarda yana hannunsu amma shi yana yanzu maganan wai ko ana cewa wai ni in je in sai da gidan to ya zan sai da gidan ma takardun baya hannuna yana hannu To an baka dama na tuntuɓan ka. A na je da lawyer na ai lawyer na ma ba a bashi dama ba lawyer na ma ya nemi takardu daga kotu a bashi takardu daga kotu don ya duba takardun ya san yadda zai tsaya mun ba a bashi dama wannan ba. Wai yayi applying wai application bai yi ba ya kamata ya ci ya zo da abin To yanzu za a baka dama kai mu'amala da iyalinka daga yanzu zuwa goban? A'a to ai wanda yake prison kuma ina magana iyali. Yanzu dai na gaya musu dai tunda ina azumi yau su kawo mu abin bude baki amma kuma sai sun kawo da wuri. Kun ba haka ba ma akwai mutane a prison ni ai na zauna a wurin ga an yi min zargi na ƙarya da na zauna a prison din. So kuma idan mutum dan adam annabawa ma sun yi wannan an yi musu haka. So ba wani abu. Ina ci a kara damu da wannan.